kasashen amurka da mexico sun tsinci kansu a rukunin mutuwa a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na 'yan kasa da shekaru 17 wanda za a buga a kasar chile amurka za ta hadu da mai masaukin baki kasar chile da kasar croatia da kuma nigeria a rukunin a nigeria dai ita ke rike da kofin a yanzu haka kuma ta fi kowace kasa samun nasara a tarihin gasar na rukunin 'yan kasa da shekaru 17 kasar mexico wacce ta zo ta biyu a bayan Nigeria a gasar a shekara ta 2013 za ta haɗu da ƙasashen australia jamus da argentina a rukunin c ƙasashen honduras belgium mali da kuma ecuador za su kasance a rukunin d inda ticos da afirka ta kudu da kuriya ta arewa da ƙasar rasha za su haɗe a rukunin e